manuniya. Da dai wasu daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya su ma dai sun riga sun yarda cewa a gaskiya suna fama da manya-manyan matsalolin tsaro. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji su kashe na kashewa su ƙona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga. akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne. ko ina aka kwana game da yunkurin kafa 'yan sandan jihohin da ake ganin akwai tasgaro? Abin da mu muke tsoro shine kar 'yan siyasa su yi amfani da shi wannan wurin danne waɗanda suke dawa da su kusan wannan ishu na state police ma an gama da shi sai dai kuma yadda za a fito da tsare-tsare yadda za a yi shi bai kasance an yi amfani da wannan dama an wulakantar da abu shi kuwa tsohon gwamnan jihar jigawa cewa yake kamata ya a ce gwamnatin tarayya ce ta cika wa mahajjata kuɗin kujeru maimakon a ce an bar su da karo-karo kuma magana mai shi ne da da an samu ƙarin nan kaji ko a yanzu idan sai ba zai iya ibiya wannan kuɗin ko kuma ya ce ku je ku biya abin a cikin sirka kaza kaza ne ba nan matsansa da da amma za a ce dama a matsayin mulki zai cika a matsa masa. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da babu ruwan shi da kayan aro shiri na ɗari da da bakwai cikin jerin shirin manuniyan da ke kaunar ganin an farantawa masu sauraro mai yiwuwa kuma neman faranta waɗanda ake mulka a arewacin Najeriya ne yasa wasu gwamnonin yankin suka sheka Amurka don halartar wani taro gwamna dukka Umar Raɗan jihar Katsinawa ya ce hararen 'yan bindigan da suka rage kawai su ne na kan mai uwa da harbi saboda 'yan bindigan suna fama da tsananin tsabar tsoro. Kusan a jihar Katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga su wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa ah, so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyukan su sun san irin ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili ƙora dukiyoyinsu zai zo ƙarshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba ba ko kaduna ba ba ko sakkwata ba ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron nan a jihohinmu. Shi kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa cewa yake ai dama shi ya fi gaji matsalolin tsaro ne daru daru. Mallar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar Zamfara amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin ƙoƙarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbacin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora wannan a kai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara. Ganin yadda matsananciyar matsalar tsaro ta sa aka fara tunanin kirkiro rundunar 'yan sanda a jihohi ta sa masokilan tarayyar Najeriya ta kira wani taro. Shugaban kwamitin 'yan sanda a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Maki Abubakar Eleman ya ce akwai yiwuwar nasarar kafa rundunar 'yan sandan jihohin a wannan karo. Idan za ka lura da bayanin da tsohon shugaban ƙasa President Goodluck Ebele Jonathan ya yi yace kusan wannan ishu na state police ma an gama da shi sai dai kuma yadda za a fito da tsare-tsare yadda za a yi shi bai kasance an yi amfani da wannan dama an wulakantar da abu ana duba cewa a wannan mataki na jiha kamar za a ɗauki za a yi son rai ko son zuciya sai na nuna ma ba za a bar abun ya tafi satata haka ba mu da muke da dama na duba kundi na ƙasar nan za mu samu mu yi wa abun da yadda wani ba zai iya samu ya wani sakewa ta musamman ta son zuciya irin nasa har ambasada ta jamani ka gani ta ma da ta zo da nata bayaninnika da irin yadda suke gudanar da nasu to mu kuma a matsayin mu na yan majalisa za mu taɓa alli har zuwa majalisar jiha don mu haɗa kanmu mu gani mun yi abin da bai bayi ba a samu inda wani zai dominate din abin ya zama shine ke a sai dai kuma masani a harkokin tsaro a Najeriya Dr. Kabir Adamu ya ce a gaskiya akwai barazanar buga bankaura game da rindinar 'yan sandan jihohin da ake so a kirkiro na farko dai eh, maganar 'yan sandan jiha ba sabon abu ne a najeriya jamhuriya ta farko mun yi 'yan sandan jihohi aka zo aka samu matsala to a takaice dai akwai gibi a yadda ake gudanar da tsaro a najeriya akwai kuma buƙatar a inganta shi tsaron a ƙauyuka da jihohi to amma abin da mu muke tsoro shine kar 'yan siyasa su yi amfani da shi wannan wurin danne waɗanda suke adawa da su su hana su walwala a matakin jihohi in ka diba yanzu gwamnoni da sauransu sun mamaye jihohinsu in aka zo haka karfafa su aka ba su 'yan sanda to za ka ga gaba ɗaya an danne an kuma hana adawa a matakin jihohi to wannan ba zai haifar ma kasa alheri ba kuma zai iya tarwatsar da shi kanshi demokrasiyan abin da ake yi to muhimmanci irin wannan taron shine a diba a ganin shin ta yaya za a iya hana haka aukuwa ta ya za a iya hana matakin jihohi gwamnati da sauransu kenan anshewa da kuma ah, amfani da karfinsu su hana ko kuma su gudanar da su wayan yan sanda na jihohi a takaice dai akwai bukatar ah, yan sandan na jihohi amma dole a yi taka tsantsan wurin hana baima yan siyasa dama na tarwatsar da shi kanshi demokaradiyya da muka runguma kuma muka amince ah, abu ne mai kyau kasa Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lami da cewa yake gwamnatin Tinubu ce fa ya kamata a ce ta cika kuɗin aikin hajjin banan da aka ce mani ya tasu kakkaro. Lokacin da muka zo muna mulki mun shiga irin wannan yanayi. An yi sabuwa sun yanci ranke da yayi mun shiga mutum fara hula yanzu. A zo a ce lokacin mu aka ƙara aiki makka akwai problem. Don gani shi shine yawan sa cewa demokradiyya tana kawo ni'ima tana kawo ainihin mu masala akan so kyau ba So da haka na gaba cewa wajibi ne mai amfani da hikima wajen magana abin da aka ce ya yadda ya kasu mai mu aka cika wannan kuɗin dubu ɗari da hamsin. A gidan wanda wanda shine basiran mulki wanda shine hikimar mulki to amma an yi shiru ai magana shine ai kare aiko me hujja me hujja kuma shine aikin basira to ya falansi yanzu za a yi cewa abubuwa sun kwade me kike gani ya kamata so magana shine a bar magana hamayyar siyasa kaji ko wani abu ne aka matsayin fulse in ma koma magana shi shine da tunda an samu karin nan kaji ko a yanzu idan tun zai iya ibi wannan kuɗin amma za a ce dama a matsayin mulki zai cika a matsa masa so ina ga ne da magana shine kaji ko ya kira gwamnati jihohi ya ce wannan cika musu fakat ko kuma ya ce ku je ku biya abin nan a cikin sirka ya kaza kaza so ni ba nan na sai da mu amma a yanzu din a ce fira gaman ta biya abin yana nauyi yana nauyi don mu shine ya kuma siyasa ya kuma gori mun zabe ka mun yi muzun muzun kaza kaza yanzu an zo kaza kaza kaza so da yanzu kamar wani kalubale ne kamar na ainihin kalubale a kansu. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai mai gonar da ya dage wajen ciro. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama suke ta wani faman doro. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama ku musamman dai Haruna Shehu mararraban Usman da kuma Murtala Faruk Sanyin na a Washington sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne muke karawa shirin na Manuniya tauraro. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.